الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta fara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imam abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibn alhaji nuhu al'albani rahmatullahi alai a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin sababu ta alifin kitab wato sababin da ya sa malam ya rubuta wannan littafi mai albarka wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi da kan matashiyar magana wanda malam ya mata adres da manhajul kitab manhajul kitab wato tsarin littafin tafarkin littafin yadda zai kasance saboda kamar yadda muka faɗa a karatu wanda ya gabata karanta muƙaddima ta malami tana haskaka maka abin da yake cikin wannan littafi nashi abin da littafin sai kumsa haka karanta faharis na littafi yana haskaka maka anawin wanda malam yayi amfani da su cikin wannan littafin nashi mai albarka malam zai yi mana bayani akan manhajul kitab manhajin wannan littafi mai albarka tsarin wannan littafin yanda zai kasance zai bayyana maka shi tun daga nan saboda idan ka shiga karatu cikin littafin ka gan shi dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya insha Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kana mawdu'ul kitabi innama huwa bayanu hadiyin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi salati yayin da mawdu'in wannan littafi namu wanda yake gabanmu yanzu muke karanta shi yayin da ya kasance sani dai kadai yana bayani ne akan shiriyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi rukuni na biyu cikin rukunne na musulunci ita ce sallah wannan littafi namu zai yi bayani ne dangane da abin da ya shafi shiryaswar ma'aiki alaihi salatu wassalam game da al'ummarsa dangane da sallah yadda za ta yi sallah wanda sallah rukuni ce cikin rukunne na musulunci malam ya ce kana minal badihi Allah a taƙayyada fihi bi mazhabin mu'ayyanin wato ya kasance yana daga abin da yake a fili ƙarara abin da ba a duhu yake ba Allah a taƙayyada fihi bi mazhabin mu'ayyan ba zan dabaibaye kaina ba a cikin wannan littafin nawa mai albarka da wata mazhaba wanda take ɗaya-ɗaya wata mazhaba wanda take ayyananna cikin waɗannan mazahib ɗin nan don me malam ya ce lissababin ladhi marra zikiruhu saboda sababin da ambatan shi ya gabata a baya na cewa kowace mazhaba cikin waɗannan mazhabobin wanda suka yaɗu a duniya ba mazhabar da za ka ɗauki sallah a cikin wannan mazhabar ka karanta kitabu salati ba tare da ka rasa wani hadisi ba wanda ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda wannan mazhabar ba ta yi riko da shi ba sannan kuma ba wata mazhaba da za ka ɗauki kitabu salata a cikin wannan mazhabar ba tare da ka yi kici usba da hadisin da bai tabbata ga ma'aiki alaihi salatu wassalam ba to kaga idan ya ce zai dabaibaye kan shi matsalan ga mazhabar al'imamu abu hanifa annu'man ibn sabit rahmatullahi alaihi kaga a ciki akwai hadisai wanda sun tabbata na siffar sallah ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda malaman mazhabar nan ba su koro su ba a cikin littattafansu hakanan idan ya ce zai ɗauki malikiya hakanan idan ya ce zai ɗauki shafi'iya hakanan idan ya ce zai ɗauki hanabila hambaliya to sai ya zamanto abu ne wanda yake a fili karara ba wata ƙura a cikin shi ko duhu tun da dai har bayani ne zai maka akan shirya suwar ma'aiki alaihi salatu wassalamu game da sallah to ba zai ce ba zai maka magana akan mazabar hambaliya ko shafi'iya ko malikiya ko hanafiya saboda ya maka bayani a baya akan cewa kowace mazhaba laha ma laha wa alaiha ma alaiha ko na'am wa inna ma uridu fihi ma sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam malam yace sani dai kadai ina korowa ina rubutowa a cikin wannan littafin nawa abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dukkan abin da ya tabbata daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu shi zan kawo maka shi a wannan littafin kar ka yi tunanin cewa akwai wata magana wanda ka yi kicibus da ita a wani littafi daga cikin kutubul fukaha a din a bangaren sallah wanda da ban ka maka ita anan ba kuma ka yi tunanin cewa na maka khiyana ilmiya saboda la'alla ba ta tabbata wannan maganar da ka gani ba shi yasa ban ka maka ita ba kama huwa mazhabul muhaddisina kamar yadda wannan shine mazhaba ta malaman hadisi wato kaji ba mazhaba ta malaman hadisi qadiman wa hadisa malaman hadisi na da da na yanzu za mu ga mana lamba ɗaya ko ya sauka ƙasa ya yi magana akan malaman hadisi ce ƙala abul hasanatin lakinawi fi imamil kalam fi ma ya ta'allaku bil qira'ati khalfa al imam al imam abul hasanat al lakinawi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin wannan littafin da ya mai wannan suna imamul kalam fi ma ya ta'allaku bil qira'ati khalfa al imam wato shugaban magana shugaban zance dangane da abin da yake da alaka da yin karatun mamu a bayan limami saboda matsala ce wanda suke khilafiya idan ina sallah a bayan limami a sallar da limami yake bayyana karatu zan yi karatu ni ma ko ba zan yi ba wannan malamai sun yi sabani a kai to sai abul hasanat al-laknawi Allah ya ji kansa da rahama sai littafi a wannan babi mun gane da kyau yake cewa wa man nazara gashi nan safaha ta 156 wa man nazara bi ainil insaf wa man nazara bi nazril insaf malam yace dukkan mutumin da yayi kallo da ido wanda yake na basira ido na adalci ba ido wanda akwai rashin adalci a cikinsa ba wa ghasa fi biharil fiqh wal usul yayi nutsu a cikin taikuna na fiƙihu da kuma usul tushen fiƙihu ɗin. Mutajanniba ne li'iti safa halin kasancewar shi yana mai nesantar ta kife, yana mai nesantar bin ra'ayi, yana mai nesantar son zuciya. Ya alamu ilman yaƙiniyan wato zai yi sani, sani wanda yake na tabbas wanda babu shakku a kan shi. anna akthar al-masail al-far'iyyati wal asliyati wato haƙiƙa mafiya yawan masaloli na rushi na na reshe da na asalin allati ikhtalafa al-ulama fiha wanda malaman musulunci suka yi sabani akan su zai ga cewa fa madhhabul muhaddisin fiha aqwa min madhahibi dalil wato madhhabar malaman hadisi a duk matsalar da aka samu saɓani a kai za ka ga malaman hadisi mazhabarsu ta fi ƙarfi sama da mazhabar waɗansu saboda su malaman hadisi kamar yadda wani yake cewa alaika bi ashabil hadisi fa innahum khiyaru ibadillahi fi kulli mahfali wala ta'ad wan aynaka anhum fa innahum nujumul huda fi a'yunil muta'ammil yace kai riko da ahlul hadisi don su ne taurari na shirya a idanuwan dukkan mutumin da yake lura yake da hankali yake da nutsuwa kada idanuwanka su ketare kallon malaman hadisi fa innahumu nujumul huda fi ayyul muta'allid ngana da kyau alayka bi ashabil hadisi fa innahum khiyaru ibadillahi fi kulli mahfali su ne zaɓaɓɓun bayin Allah a cikin kowane taro a duk kowane wajen taro in ka ga jama'a sun taru to jama'ar hadith ta fi kowace jama'a kasancewarta jama'a wanda ta fi inganci shi yasa imamu ahmad ibn hanbal da waɗansu daga cikin magabata suka ce ya ishi ahlul hadithu sharaf wanda zai zama to limamu su shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ranar da zamu kira kowaɗansu mutane da jagabansu to ahlul hadith shugabansu shine ma'aiki alaihi salatu wassalam mun gane da kyau wace kaga ai dole mazhaba su tafi kowace mazhaba ƙarfi wa inni kullama asiru fi shi'ibi li ikhtilafi al-imam Abu al-Hasanat al-Laknawi yace hakika ni a duk lokacin da zan shiga cikin tsauni na sabani na malamai zan shiga cikin wata hanya ta sabani na malamai to ajidu qawlal muhaddithin fihi qariban min al-insaf wato ina samun madhahabar fatawar malaman hadisi a wannan matsalar da aka yi saɓani a kai ta fi kowata magana kusa da adalci ta fi kowata magana kusa da daidai falillahi da ru Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi yi mamaki da su wa alaihi shukuruhum sannan kuma godiyarsu ta tabbata a cikin mizanin hasanat nasu kadal asulu kamar dama haka wannan asalin yake kai fala ta ƙaƙa ahalul hadithi ba za su zamanto ba su ne magana su tafi kowace magana ƙarfi wahun warasatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama haqqan wanda ahalul hadithi su ne magada ma'aiki alaihi salatu wassalamu da gaske wanda babu kokonto a cikin magana wannan sannan kuma wahum nuwabu shar'ihi sudukan su ne na'ibai wakilai na shari'a ta musulunci da gaske wanda babu kokonto a kai. Hasharana Allahu fi zumratihim wa amatana ala hubbihim wa siratihim. Allah ta'ala ya tashe mu a cikin jama'ar ahlul hadisi. Allah ta'ala ya matar da mu akan san malaman hadisi da kuma san karanta tarihinsu. Ya ji wanda malaman hadisi suke. Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace wa qad ahsana man qala wato hakika wanda ya faɗi wannan maganar ya kyautata yace mi ahlul hadith hum ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahih gane ku wani daga cikin mawaka yace ahlul hadith ma'abuta hadith na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suka mai da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu cinsu shansu zamansu tashinsu tafiyarsu kwanciyarsu yawonsu dawowarsu sunna ce sak da kowane lokaci za ka ji sunna ta tashi daga bakin mutum ƙala alaihi salatu wassalamu ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙala abubakar ƙala abu huraira za su wani alul hadisi kenan ba za ka taɓa jin wannan ba a baki wanda ba ahlul hadisi ya ce to ahlul hadisi ma'abuta hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma ahlun nabi su ne iyalan ma'aiki alaihi salatu wassalam su ne ma'abuta annabi wanda suke son annabi da gaske ahlul hadisi kenan wa illam yashabu nafsahu ko da ba su yi abokantaka da ran ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba zauna tare da shi ba a lokacin rayuwar ma'aiki an samu tazara mai tsawo a mutu shtiyakan walƙaba'u yulabbitu wato ko da wasu samu suka yi zamani ɗaya tare da shi ba to amma dai an fasa hu sahihu wato limfashishikan ma'aiki alaihi salatu wassalamu sun abokanci limfashishikan ma'aiki saboda maganar da ma'aiki yake ita ce suke karantawa inda ma'aiki ya tsaya ya yi sheka za su tsaya su yi sheka mun gane da kyau da amina hadithu ciki ko da ran shi da nasu ba su yi zamani ɗaya ba to amma dai kullum abin da suke karantawa ita ce sunnar ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce aulan nasu bi yawon qiyamati aktsaruhum alayhi aktsaruhum alayhi salatan waɗanda suka fi kowa kusancin matsayi a wajena ranar tashin alkiyama su ne wanda suka fi kowa yawan yi min salati gasan ku ahlul hadisi su ne arraƙamul awwal mun gane da kyau da kaƙi da kaso za ka saka su cikin arraƙamul awwal sannan kuma su ne jama'ar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wala ta zalu ƙwa'ifatun min ummati wala ta zalu ummatun min ummati da'imatan ala amrin lahi la ya burbuhun man khalafahum hatta ya ce amurin lahi hadisun mu'awiya ɗan abi sufyan allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa wanda yana cikin bukhari da muslim babu nil jihadu ila yawmin qiyamah wanda baban da yake bayani dangane da yaƙi yana nan tabbaci hali zuwa ranar tashin alkiyama inda sababin shi ya samu to za a yi yaƙi humaid ibn abdurrahman ɗalibin mu'awiya ɗan abi sufyan ya ce na ji mu'awiya ɗan abi sufyan yana cewa sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya ƙul man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wa inna ma ana qasimun wallahu yuqi ولن تزال هذه الأمة وفي رواية ولن تزال من أمتي أمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم وفي رواية وللبخاري ولا من كذبهم ولهما في رواية ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وفي رواية وهم ظاهرون من قال لجو وإمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد ya ce to wannan jama'ar wanda ma'aike alaihi salatu wassalam ya ce a cikin al'ummata ba za a samu wani kaso ba wanda suna tabbace akan gudanar da al'amari na Allah akan sunnatawa ba wani wanda zai cutar da su wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba wanda ya kareta su ba zai cutar da su ba ba ruwansu da suka mai suka ba ruwansu da zagi mai zagi imamu ahmad ya ce wannan jama'ar illam yakunu ahlal hadith fala adadi ce in dai ba ahlul hadisi bane yace to ne san wata jama'a ce ba saboda yanda ahlul hadisi su koda zamani yarin cabe to su ne dai ahlul lahi mun gane da kyau su ne dai makusanta Allah din su ne makusanta ma'aiki alaihi salatu wassalam walidhalika الشيخ ناصر الدين الألباني يقول saboda haka فإن الكتابة hakika wannan littafi namu sayakunu insha Allah ta'ala jami'an lishitati ma tafarraqa fi buduni kutubil hadisi wal fiqh da sannu wannan littafi namu in Allah ta'ala ya so zai kasance ya kunshi mabambantan dukkan abin da ya rarraba abin da ya watsu a cikin cikunan littattafai na hadisi da kuma littattafai na fiqh in Allah madaukakin sarki ya so wato wannan littafi gashi da rashin girma ba shi da yawa amma kuma abin da yake cikinsa gwalagwalai ɗin da suke cikinsa wato sun fi a lissafa in kun ji ana karamar ƙasa da man fetur to wannan littafin yana daga cikinsu gashi ɗan ƙarami kamar bai huce ka yi loma da shi ba in kai kosantire za ka iya karanta shi cikin 'yan lumfashi shika to amma hadisan da suke ciki in ba a shi bane sai ka karanta sama da littafi ashirin kafin ka same su ka karanta bukhari din muslim abu dawo da tirmidhi na sa'i ibn maja ka gama alkutubu sita ko to sai ka kare a ce to ga wani ga wani hadisi da ya kawo babu shi a cikin su bayan da ka iya kuma za ka gama karance sun kaga cewa ka bar wani hadisin ana ka gama hal abdabarani din da ma'ajim ma'ajim din duka guda uku da masanid din duka gabaki da hallo daga karshe a ce muka ga wani wanda ba kawo ba saboda littafi ne dan karami amma kuma ya tattara abubuwan da suka watsu na hadisi a cikin littattafan hadisi da kuma maganganu masu tsada na malaman fiqh wanda suka yadu a cikin littattafan fiqh da haka kaɗan ne za ka samu littafi wanda girman shi kamar wannan yake wanda ya kunshi alkhairin da wannan littafin ya kunsa fiye hadal majal a bangaren sallah kenan mun gane da kyau na'am al ikhtilaf al madahibi akan sabawar mazhabobi na malaman nan mimma lahu alaqatun bi mawdu'ihi daga abin da yake da alaka da wannan maudu'i na shine kitabu salati kenan abin da yake da alaka da wannan mas'ala ta sallah din bainama la yajma'u ma fihi min al-haqqi ayyu kitabin aw madhhabi yayin da la yajma'u ayyu kitabin kowane littafi daga cikin littattafai na magabata au mazhabin ko kuma kowace mazhaba daga cikin mazhabobin nan wanda suka yada a duniya la yajma'u ma fihi min al ba zai tattara ba abin da yake cikin wannan littafin dan karami na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu na gaskiya wannan ba wai yana tazkiyar littafin sa bane kun gane da kyau yana so ya nuna maka ne ya hana idansa barci dare da rana ya karanta wancan littafi ya karanta wancan littafi ya karanta wancan littafi ya karanta wancan littafi to sai ya zamanto yana nuna maka kokarin da magabata suka yi ba wai shi kokarin da yi ba saboda magabata sun kashe kansu wajen tattara sunna to sai ya zamanto wancan ya tattara bangare kaza wancan ya tattara bangare kaza wancan ya tattara bangare kaza sai kuma daga karshe shi kuma ya karanta su duka gabaki da sai ya fitar maka da kulasa na waɗannan abubuwan da ya karanta a ciki mun gane da kyau wanda kuma wannan shine maida farala zuwa ga masu ita falau qabla mabkaha bakaitu sababatan bisuda shafaitu an-nafs qabla at-tanaddumi walakin bakat qabli fa hayya jalil buka bukaha fa qultu qablu lil mutaqaddim aka al-imam al-hadidi cikin muqaddima ta muqama ya ka waɗannan abiyatun guda biyu akan abin da ya shafi farala ana maida ta ne zuwa ga wanda yayi wahala ya yi gumi ya sha wahala ya kawo maka abin a kusa kai ka ɗauke shi wasu ya kunu al'amilu bihi in sha Allahu mimman ƙada hadahu Allahu da sannu kuma dukkan mutumin da ya aiki da wannan littafin nawa in Allah maɗaukacin sarki ya so da sannu zai kasance cikin ɗaya daga cikin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su hanya wanda take mai ƙyaƙƙiya bima ikhtalafu fihi min al-hadd bi idnihi dangane da abin da aka yi sabani a cikin sa Allah ta'ala zai shiryar da shi gaskiya da izinin na Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah tabaraka wa ta'ala yana shiryar da wanda ya ga dama wanda ya so zuwa ga tafarki wanda yake miƙeƙe wato wani za ga cewa abin baiwa ce daga Allah gamnakatar ne daga Allah wani ka gan shi ya karanta littafin amma kuma yana da ja a kai wani za ka ga ya ɗauki sifatu salatin nabi na albani yana karanta ba don ya fa'idantu yake karanta ba saboda ya yi naƙadi saboda so yake ci gyara albani mun gane da kyau da kaga wannan ba za ka saka shi ba cikin al'amilu mai aiki da shi ba wani za ka ga shi kuma gashi na ya ga littafin na albani ya siyo shi ya kashi ya ajiye shi a cikin laburarin ya shekara ɗaya shekara biyu shekara uku amma bai san abin da yake ciki ba bai san abin da yake ciki ba magani a gonar yaro bai sani ba ya kashi to haka wani za a ga ya zo shi da sifatu salatu nabi ya ajiye shi a gurin shi shekara ɗaya biyu uku hudu biyar wata ran ka gan shi yana sallah ka ci gyaran shi ya ce to ni sifatu salatu nabi magani ne na albarka dan da sa amilan bihi baya aiki da shi inda zai maida shi kullum daga an yi sallar asuba akwai malamin da zai je shi ya dinga dora mai kaɗan kaɗan ya kaɗan kaɗan ko bayan azur ko bayan la'asar ko bayan magariba ko bayan isha'i ko kuma gurgudan yadda suka yi ittifaki na lokaci a shekara uku nan la'alla da ya fahimci abubuwa da dama a cikin littafin ثم إني وضعت هذا المنهج لنفسي الإمام الألباني يتي سنن كما حقيقة ni. hina wadatu hadhal manhaja li nafsi yayin da na dora wa kaina tafiya akan wannan hanya akan wannan tsarin wa huwa tamassuku bi sunnati sahiha shine yin riko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ta inganta wajaraitu alaihi fi hadhal kitabi wa ghairihi kuma na gudana akan wannan manhaji wannan tsari wannan hanya na riko da sunna wanda take ingantacciya a cikin wannan littafin nawa da wani wannan littafin irin su ahkamul jana'iz da sauran littattafai irin su tamamul minna nashi yace mimma sawfa yantashiru bainan nasi daga cikin littattafan da da sannu insha Allah ta'ala za su yadu a tsakankanin mutane kuntu ala ilmi na kasance ina da masaniya ba wai abin tahammul bane ba wai zato nake ba ina da masaniya ɗari bisa ɗari annahu sawfa la yurdi dhalika kullu bawa'if wal madahib haƙiƙa zalika wannan abin da nake kai na at-tamassuku bis sunnati sahiha yin riko da sunna wanda take ingantacciya duk wata sunnar da aka jingina ta ga baban alkasim in dai bata inganta ba to ni zan kore ta daga gare shi ni na san hakan din la yurdi kulla qawaif ba zai gamsar da dukkan kungiyoyi ba ba kowace kungiya ba za ka ji ta gamsu da wannan maganar da ni na faɗa da kuma wannan aikin nawa wal mazahibi sannan kuma ba kowace mazhaba ba za ta gamsu da wannan aikin da ni na zo da shi ba bal ce bari dai sofa yi wajuhu ba abuhun da sannu shashe daga cikin su waɗannan 'yan ƙungiyoyi ɗin malaman ƙungiyoyi ɗin ko malaman mazhabobin au kasirun minhum ko kuma da yawa daga cikinsu da sannu za su dinga fuskantar da alsinata ba'ani harashina na suka wa aqlaman launi da alƙalumma na zargi ilayya zuwa gare ni na san abin nan da nake kai to ba zai gamsar da jama'a ta ba ba zai gamsar da musulmai ɗari bisa ɗari ba saboda cikin musulmai akwai ƙungiyoyi wanda kuma waɗannan ƙungiyoyin yadda unar islama mun gane da kyau sannan kuma akwai almazahib akwai 'yan mazhabobi akwai 'yan shafi'iya akwai 'yan hambaliya akwai 'yan hanafiya akwai 'yan malikiya ka ƙungiyoyi akwai irin su shi'a akwai irin su kaza akwai irin su kaza akwai irin su kaza wanda wannan aikin da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya zo da shi to ba wata mazhaba da za ta sha ba wata kungiya da za ta sha wani lokacin za ka ga hadisi ya zo ya biyo ta kanku bayan da ka iya kuma ka hakura wani lokacin za ka zo ka kana har kana cin goro kana dariya za ka karanta hadisin nan saboda ya biyo ta kan ɗan uwanka ne to kai ma akwai ranar da zai biyo ta kanka irin mana albani da tuju Allah ji kansa da rahama mana albani na Nigeria ta cewa ne ne albani a saman wannan wanda bai yi wa'azi a kansu ba kaga in yau ya yi wa'azi ka ji daɗi to la'allan gobe kuma a kanka zai tashi yau mun lana wa mun alina kenan to haka albani yake shi ma wala ba su min zalika alayya yace wannan babu laifi dan naji suka daga bangaren abokanan tafiya masoya wancan ya soke ni ya ce na yi zafi a nan wancan ya ce ban fahimci suna ba wancan ya ce bi kaza ba ce babu laifi haka dama duniya ta gada fa inni a'lamu ayban yace haƙiƙa ni na sani anna irba'an nasi ghayatul la tudrak haƙiƙa gamsar da mutane gamsar da mutane wannan wato manuha ce wanda ba zai yi ka same ta ba duk yadda ka gai akan aiki ko to dole a samu mutane su kasance kashi biyu a kanka a samu masu yabo a samu masu kushewa ba yanda ka iya haka Allah ya so duniya ta kasance ba wanda duk nagartar shi za a ce mutane sun haɗa a kan shi ɗari bisa ɗari kowa ce wani alasan ya albarka ka gamsar da mutane ɗari bisa ɗari kowa yarda da kai ka zama mutumin kirki to da ƙarshe ka lalace yanzu musulmi ya ce ma kai mutumin kirki ne arna ya ce ma kai mutumin kirki ne to arna me ya gani a tattar da kai ya ce ma kai mutumin kirki idan wannan ahlus sunna ya ce ma kai mutumin kirki ne wancan ya ce ma kai mutumin kirki ne ai kaga akwai matsala dole ne wani bangare su ji daɗin tafiya da kai saboda abin da kake tare da shi ya gamsar da su kuma abin da su suke kai wani bangaren kuma su ji ba daɗi saboda kamar kai ba yaƙi kake da su ba ka ce da su kake yaƙi ba amma abin da zai fito daga bakinka kamar yaƙi ne kake da su mun gane da kyau haka wannan rayuwa ta kasance duk wanda zai ce sai ya gamsar da mutane mutane sun yarda da shi ɗari bisa ɗari to daga ƙarshe shi kuma zai ɓarar da addini shi ka je can ka ce ka saka a yi mu'amala da su saboda a huce gobe jibuga ta lafiya kalau a zauna lafiya ka saka waɗansu abubuwan da wajibi ne akan ka addinin na musulunci ka yi riko da shi shikenan ka waye gari ka shiri daga can sun ce ma da iska shi yasa in dai mutane ne ko wallahi in dai mutane ne yardar da su wannan abu ne wanda ba zai yi ba kuma duk lokacin ma da mutum ya yi tunanin cewa zai gamsar da mutane ɗari bisa ɗari ba zai yi ba kare ka ɗoka kana ba su ma wata ran sai an samu wanda zai zage ka mun gane da kyau wa anna man ardan nasa bi sakhatillahi wa kalahu Allahu ila nas hakika dukkan mutumin da ya gamsar da mutane ta hanyar aikata abin da zai janyo mai fushi a wajen Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai doke hannunsa daga cikin lamarinsa ya wakilta shi zuwa ga mutane kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wannan hadisin yana cikin aljami na imamu tirmidhi hadisin na na aisha radiyallahu anha Ana Aisha ta ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mani ta masa ridon nasi bisa haɗin lahi wa kala hulahu ilan nasi. Wa mani ta masa ridon lahi bisa haɗin nasi ka fahun lahu ƙunatan nasi. Zala sallallahu alaihi wasallama ce dukkan mutumin da ya nemi yardar mutane saboda mutane su ce ma kai mutumin kirki ne sai ka saki wani abu wanda Allah ya ce ka yi shi sai ka sake shi saboda su ce kai mutumin kirki ne amma kuma Allah zai fushi da kai to Allah subhanahu wataala zai shafa ma lafiya ya kyale ka da mutane da su ga ina za su kai ka ta inda za su kai ka lokacin da Allah tabaraka wataala ya zare hannunsa cikin tafiyar bawa in mutanen duniyan nan za su haɗu akan su ga cewa tafiyar bawan nan ta yi kyau ba za ta yi kyau ba wa man iltamasa ridallahi bisakhadin nasi kafahu Allahu mulatan nasi dukkan wanda ya nemi yardar Allah aikata abin da Allah ta'ala yake so ko da mutane wannan abin zai bata musu rai saboda bakon abu ne a wajensu to Allah tabaraka wa ta'ala zai yi mai maganin kutun guyar su mutane ba wani wanda zai shirya maka makirci ba wani wanda zai shirya maka yan kasa ba wanda zai maka zagon kasa ba wani wanda zai maka saddabar da sauransu saboda kai ka gamsu da Allah shine mai yi shine mai akwai shine mai badawa shine mai rayawa shine mai matarwa duk abin da ya same ka daga wajen shi ne la yusibana illa ma kataballahu da nahu maulana sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ka amma in ya zama kullum da ka kallaci mutane mai mutane suke so a zo da shi suna so a zo da rawalwa ne to ita za a ce ita ce mai kyau gobe rawar wane suke so to sai a ce ta wane ce mai kyau jiya ita wacce nasikha ce an samu nasikha da mansu ka zama ta kullum cikin tafiyar ka babu da ta saki rubi magnan kai ba a nan ba kai ba a can ba zai zama wata ran kuma an ma an ma fasa yayin naka a lokacin ana yayin ka ne kuma kace bari ka kallaci mutane mai suke so ka zo da shi to sai an waye gari sai ka cewa kai ma an ma fasa yayin ka gabaki dai sun kaura wajen wani ba zai kada sayin da zaka saboda dama haka ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce wato wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka kaga inda a ce mutum zai yi imani da waɗannan kalmomin waɗannan jumlolin guda biyu da ya futa mutane din da za su haɗu akan cewa sai su amfanar da kai iya amfani da za su maka amfani da tun kana cikin mahaifiyarka ne aka rubuta ba wani abin da aka kara cutarwa ma dai iya wannan ita ce walillahi darru man qala madalla da maganar wannan malami da yace walastu binajin min maqalati ta'inin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ari wa man zallazi yanju minan nasi saliman walau gaba anuhun baina khafiyatai nasari ce walasu binajin min makalata ta'inin ya ce ni ba zan iya tsira ba ba zan kubuta ba ba zan kubuta ba min makalata ta'inin daga maganganu na mai suka ba zan kubuta ba daga cece kuce na mai suka walau kuntu fi zalin ala jabalin wa'ari ce ko da na kasance a cikin kogo kogon da yake saman dutse wanda yake mai tsandauri dutse wanda yake mai wahalar hawa dutse mai samsi wanda ba a iya hawan shi sai da ket ya ce to ko da a cikin kogon da yake kan wannan dutse nake na je na shiga can na labe ina ibada ta a nan to ba zan kubuta ba daga suka mai suka wani za su ce wani yana nan yanzu ya shiga daji mahaukacin banza mahaukacin wani ya bar uwan shi ya bar baban shi ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza in yana cin shi mahaukaci shi Allah dai kawai wata aljana ce ta taba shi da sauransu ba ruwanka da mutane ba amma kana can da ba sai ka samu waɗansu a gari kuma fadar su kawai da zancen ka za a wuka to ina wanda kuma za ka huto ka huce ta gabansu ga wanda shi ya yi sati ma ba a huce ba amma an ɗako maganar shi an ce shi mutumin banza ne lalatacce ne ya rena mutane ya rena iyayen shi ya rena yan gari ya ce yan gari duk yan banza ne shi ne mutumin kirki ya tafi sai ya zauna to yanzu kai da kake fitowa kake hucewa ka musu sallama kai za ka yi tunanin cewa kuma za ka kubuta daga harshen su dan ka ji an ce wannan fadar sun zage ka kace to ka fasa yi musu sallama ai ba zai yi ba wa man zallazi yanju minan nasi saliman malam ya ce wane ne wanda zai tsira salim alim daga harshen mutane walau gaba anhum baina khafiyatai nasari ko da ya faku daga su mutanen tsakankanin fuka-fukan hankaka guda biyu ko da ya laɓi a tsakankanin fuka-fukin hankaka kaga hankaka dai shine wanda yana ɗaya daga cikin tsuntsaye wanda suke da kai warcewa abu kai ɗaya su shi to ko da a tsakankanin fuffuken hankaka guda biyu kake to ba za ka kubuta ba daga cece ku cece tun mutane saboda haka ita rayuwar take kuma wannan shine gishirin rayuwa ɗin in ya zamanto ka tashi ba ka da maki to ba ka da abin da za a maka kirgira kan shi in ka tashi ba ka da mai zagi to ba ka da abin da za a zage ka kan shi in ka tashi ba ka da mahasari ba ka da abin da za a maka hasara a kan shi ka zama to a kwance kai ko a kwance kake ba ka da abin da za ka ci ba ka da abin da za ka sha ba za ka iya tashi to akwai wanda yake maka hasara ko wanda so yake ji an ce ka mutu a ji abin da kuma la'alla mutuwar ma ba wai mutuwa ba ta salim alim a ce ka yi mutuwar da la tuhuma da uku ba eh wannan mutuwar duk wanda ya gani ya san baka yi ba mutuwa da ita kuma da haka yake zama kake fata to kaga yanzu ka ce kana so kowa da kowa ya yarda da kai abin da ba zai yi ba makiyinka kana cikin ruwa kana tafiya ta ake ka tada mushi kura to ai mun babu aula in kana tafiya a saman guduran ya ce ka tada mushi kura ka amsa da hannu biyu ka ce yayi hakuri za ka ja da tafiya to ina kuma gana tafiya a cikin rere ko a cikin turbuwa kaga ya ce ka tada mushi kura ai da malali sa'a mutumin da a cikin ruwa ya ce ka tada mushi kura ana zaman lafiya to kaga a irin lokacin da kake tafiya kuma a saman doron kasa dan ya ce ka tada mai kura ai sai ka ba shi hakuri a huce guri to haka ita rayuwa take duk wanda ya ce ba zai ji suka ba ba zai ji zagi ba ba zai ji kaza ba ba zai ji kaza ba sai dai ya dole kunnen shi kada ya zance da kowa amma in dai za ka yarda ko ka saurari bidiyo ko ka saurari salula wa'azin wancan maganar wancan maganar wancan to sai ka samu wani kai ba habeci yake maka ba amma dai sha za ka yi kamar da ka yake wani lokacin kuma za ka huce ta gaban mutane ka ji ana faɗin ka wani lokacin wani wanda za ka mai alheri dai shi zai je zazzage ka cewa ne ya zo ya ce kai mutumin banza ne kaza kaza kaza kaza kaza bayan kai kuma ka mishi alheri sama da shekara guda kana mai alherin da la ya alamu illallah ba wanda ya san wannan alherin da kake miji sai kai sai Allah amma duk da haka kuma ya zo ya caccaki ke ce akai wani ai kudin su su kawai daga su ya iyalin su ai wannan kudin na halaka ne amma shi ma ya ciwa amma kuma ya ce kudin halaka ne bayan da ka iya kuma hakuri za ka yi saboda a gaban ka ba zai iya wuce ba yana ganin ka kamar ya ga wani annaba annaba ya ga wani mala'ika mala'ika to alhaji kuma to ku salamu alaikum kafa kafa yake da kai saboda ya san kana mishi amma kana ba da baya ce wannan ai dan iska ne wala haka nan ko malamin ba haka ake musu a lokacin malami a ganshi da haske da kaza da kaza sai a ce ai sun tare kuɗi a ƙasa mutanen banza sun mutu su rika ayi da'awa ayi da'awa to su kusa taimaka mutane su ka sun karanta la yasa nuna nasu ilhafa ne lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yasabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affufi ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nas ilhafa sun tabbakata laysa al-miskinu alladhi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani wala tabratu wala tamratani walakin al-miskina alladhi la yajidu ginan yughnihi wala yufdalu bihi fa yatasaddaqu alaihi wala yaqumu fa yasalu nasa haka ne su suka karanta amma an ga malami da mota sai ga cewa malami mai karantar da addini shi ma suka bai bar shi ba wani ɗalibin shi ya huto ya ga malam yana fara ya ce to ba dole bai tsawaita mana sallah dama a jihun shi a cike ba shi da matsalar gishiri ba shi da matsalar manda ba shi da matsalar shinkafa ba shi da matsalar kaza mu da muka san da matsalar mun iya irin wannan sallar da yake amma ya taimaka mutum ko biye ba za ta haɗa ka da shi ba su ka bai san malamin da shi ma ba Allah miskini ne kawai dai shi ba zai fito bane ce da ba da Allah ne ma a taimaka mu to ya ga ai mudu a tabibi mun gane to wallahi kowane bangare haka in ka je bangaren na yan kasuwa yan kasuwa yana iya gurgudan karfin shi to amma sai ka samu waɗansu daga abokan kasuwancin da waɗansu wanda suke yan zaman banza suna zage shi haka malamin yana kokarin shi daidai gurguru ya ka samu daga bangaren malaman daga bangaren kuma yan zaman banzan ana zage shi haka nan shi ma shugaban kasa din shugaban kaza shugaban kaza duka sai an samu don haka wannan sunna ce ta rayuwa fa hasbi mal albani yace ya ishe ya wadatar da ni annani mu'taqidun anna zalika huwa tariqul aqwam alladhi amara Allah ta'ala bihi almu'minin wato haƙiƙa wannan abin da nake kai din nan shine hanya wanda take mai kekkiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayansa muminai wa bayyanahu nabiyuna Muhammadun sayyidul mursalin wanda kuma annabinmu annabi Muhammad shugaba na manzannai ya bayyana a fili karara a cikin sunnar shi wanda take ingantacciya wa huwa allazi salakahu salafu salihu min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahu wato kuma wannan ita ce hanyar da shudaddu managarta suka bi kanta daga sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu su ne tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan sahabbai da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai ila yawmin haza wa fihimul a'immatul arba'a cikin waɗanda suka biyo bayan sahabbai akwai waɗannan limaman guda hudu al-imamu malik da al-imamu abu hanifa da al-imamu shafi da al-imamu ahmad alladhina yantamil yawma ila madhahibihim jumhurul muslimin wanda jumhur na musulmai kusan kaso tasa'in cikin ɗari in aka ce jumhur shine wanda adadi mafi yawa kunzumi na malamai ake ce wanda kunzumi na malamai to kunzumi na musulmai suke danganuwa zuwa ga mazhabobin waɗannan za ga cewa in a afirka ne malikiya jumhur ɗin afirka 'yan malikiya ne bangaren abin da ya shafi irin albania da sauransu jumhur ɗinsu 'yan hanafiya ne saudiya jumhur ɗinsu 'yan hambaliya ne bangaren masar jumhur ɗinsu 'yan shafi'iya ta haka kusan duniya haka ne kowane bangare za a ga cewa ga mazabar da aka furko da ita kuma sai ya zamanto daga ƙarshe ana ɗan wayewa mutane kai cewa kowace mazaba ɗin nan malamin mazaba ɗin ba masumi ba ne ba masumi bane dan kana mazhabar malikiya sai zama ka ga wani hadisi wanda malikiya ba ta yi riko da shi ba kuma ingancin sa tamkar rana ne lokacin azur idan ka yi riko da shi wannan shine tsantsar da'al ka ga al-Imam Malik mun gane da kyau haka nan in kana shafi'iyya kaga wani hadisi wanda shafi'iyya ba ta yi riko da shi ba kuma ingancin sa a fili karare yake tamkar rana lokacin azur yin aikinka da wannan hadisi shine kasancewar ka dan shafi'iyya mun gane da kyau kamar yadda za mu karanta a gaba insha Allah wa kulluhum dukkaninsu gabaki ɗayansu su waɗannan magabata tun daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan tabi'ai muttafiqun muttafiqun ala wujubi tamassuki bi sunnati wa rujui ilaiha sun haɗu akan riko da sunna da kuma komawa zuwa gare ta cikin dukkan abin da ya shige mana duhu dukkan abin da ya zamanto mun kasa ganowa bakin tsaron ina ya kamata mu koma shine a koma alkitabu sunna sannan kuma dukkaninsu sun yi ittifaqi ala tarki kulli qawlin yukhalifuha akan barin dukkan maganar da ta saba wa sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ba wani malami na musulunci da zai baka fatawar ka yi riko da maganar wane ko da wannan maganar ta wane ta ci karo da maganar ma'aiki alaihi salatu wasalam ce ka ajiye ta ma'aiki a gefe ka yi riko da ta wannan malamin mahama kanil qa'ilu aziman wato duk yanda wanda ya faɗi wannan fatawa wanda ya bada wannan fatawa ya zama to babba ne a idanka to fa inna sha'anahu sallallahu alaihi wa sallama a'zam wato haƙiƙa lamarin ma'aiki alaihi salatu wa salam ya fi dashi girma duk yanda kake ganin girman abubakar duk yanda kake ganin girman umar duk yanda kake ganin girman usman duk yanda kake ganin girman aliyu allah ya kare yadda da su girman su kasa yake da girman ma'aiki alaihi salatu wa salam duk yanda kake ganin girman sa'id ibn musayyab duk yanda kake ganin girman muhammad ibn sirin duk yanda kake ganin girman al-hasan al-basri duk yanda kake ganin girman ibn shahab zuhri girman su a idanka a matsayin su na malamai wanda suka yi wa musulunci hidima dole su zamanto masu girma to amma girman su kasa yake da girman ma'aiki alaihi salatu wassalam idan fatawar su ta saba wa maganar ma'aiki alaihi salatu wassalam za ka ajiye wannan magana tasu a gefe a matsayinsu na wanda ba masumai ba ka yi riko da maganar ma yanzu ba anil hawa ma yake alaihi salatu wassalam mun gane da kyau haka kuma in muka zo irin su al-imamu malik aga al-imamu malik bijimin malami ne al-imamu malik ɗaya ne daga cikin malaman da suka yi wa musulunci hidima haka al-imamu shafi'i haka al-imamu abu hanifa haka al-imamu ahmad to da yanda suke da girma a idan da daraja da kima darajarsu da kimarsu da girmansu kasa yake da darajar ma'aiki da kimar shi da girman shi a idan mun gane da kyau saboda ba su zamanto masu daraja ba da kima da mutunci a idanmu sai saboda rukunsu da sundar ma'aiki alaihi salatu wassalam mun gane saboda kowannensu daga ciki aiki ya yi wa musulunci sai ya zamanto mai mai daraja Allah ta'ala ya wanzar da ambatan shi amma inda a ce zai yi wa musulunci zagon ƙasa ba yanda zai ambatan shi ya huce lokacinsa akwai wanda sun yi ta zamani da yawa da irin waɗannan malaman kuma su ma sun fito a matsayin riga ta malinci amma saboda ba dan Allah suka yi aiki ba suna yakar musulunci sai zama Allah ta'ala ya bice haskensu ba a majin doriyarsu karka yi tunanin cewa a zamuna al'imam malik shi kaɗai ne malami akwai malamai irin shi da dama a zamanin al'imamu shafi haka akwai malamai irinsa da dama saboda al'imamu shafi kusan bai huce ɗan shekara ashirin ba al'imamu ba da kyau su na da kyau ba zai kai shekara talatin ba an haife shi jira tana ɗari da hamsin daidai shekarar da al'imamu abu hanifa ya rasu a shekarar shi aka haife shi mun gane da kyau shi ba limamu malik ya rasu da saba'in da tara kenan da tamanin ba daya da tamanin ba daya ya rasu hijira ta ma'aiki tana ɗari da saba'in da tara kenan imamu shafi na ɗan shekara ashirin da tara mun gane da kyau to shi kuma al'imamu ahmad ibn hanbal shi shi ne kuma yaransu inda shi can can can ne mun gane da kyau saboda yaransu tana ɗari da arba'in da ɗari biyu da arba'in da ɗaya mun gane da kyau na'am wasabilahu aqwam sannan kuma tafarkin ma'aiki alaihi salatu wassalamu hanyarsa ita ce mafi mekewa sama da hanyar su waɗannan kowanne lalle yana ƙoƙari kan abin da ya shafi addini da musulunci amma hanyarsa za a iya samun tsedau za a iya samun kaya amma hanyar ma'aiki a share take sumul kakaltas babu komai a cikinta sai alkhairi wani dalika saboda haka ne ma fa in niqta daitu bi hudahu haƙiƙa ni nayi koyi da shiriyan su su waɗannan magabata din nayi koyi da shiryar wasu wanda suka yi mana waqta faitu atharahum kuma na bulawadu su wa tabi'tu awamirahum na bi umarninnikansu bitta masuki bil hadith ta hanyar riko da hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa in khalafa aqwalahum ko da wannan hadisin ya saba wa maganganunsu wa laqad kana li hadhihi al awamiri akbaru al athari fi nahji هذا النهج هذا النهج المستقيم yace akbarul athar fi nahaji hadha nahaj mustaqim wato mafi girman gurbi ya tabbata ga waɗannan umarnannuka na magabata cikin kasancewa ta a wannan hanya wanda take miƙaƙiya wa iradi an taqlidil a'ma da kuma kauda kaina daga bita zaizai wanda yake na makahu bita zaizai wanda yake na makaho in gane da kyau akwai irin wanda za a ga cewa shi irin wanda idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami eh shi yana tare da wani na hadu ma fulanin aina mamala minna muna tare da liman wani duk inda ya karkata in ma akan gaskiya ne yake akan ƙarya ke muna tare da shi mun gane da kyau kace to ni Allah ya sa na bar wannan iri wannan bita da dai wanda ido rufe ya zama to ina bi ta daidai in na ga maganar ka ta dace da sunna ko ba ta dace ba kawai a ce na bi ta shi yasa ahlus sunna babban abin da suka sha bambam da shi da sauran mutane su ne ba su da mutum tsayayye ba sa cewa su ba sa sabawa ne in dai ba ma'aiki ba kowane ne mun gane da kyau kowane ne ba sa cewa suna tare da shi ɗari bisa ɗari kan maganganun shi in ka ɗauka shekul islam ibn taimiyya da daraja ne mai kima mai mutunci a idan ahalus sunna amma duk da haka akwai fatawoyi na shekul islam ibn taimiyya wanda ahalus sunna suka ce wannan fatawoyi nasu sun saba wa sunna mun gane da kyau suka ajiye mishi a gefe kuma haka ya kamata da fa jazahumullahu ta'ala anni khairan Allah ta'ala ya saka wa magabatanmu alkhairi kan wannan hidima da suka yi mana yana ga ana ya kamata mu kwana a karatu na gaba sai mu koro maganganu na magabata akan abin da ya shafi bin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma barin maganganun su wanda suka saba wa sunna barakallahu fi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik